<laughs> wallahi ke kan ko wallahi baki da kirki ko kada ke dai akwai tsokana ranar bikin nan haka kuka takura min kin biyo ni gidan nawa ma ba za ki bar ba Allah Allah nake in zo gidan nan in ji me yake faruwa to ai gashi kin zo labari kan yanzu za ki fara san shi <laughs> to yanzu me yake tafiya ni da na san haka aure yake da na jima da shigewa daga ciki Allah wallahi ce giya wato ni ma na gina so ki ce min Allah Allah kike yi in zo in ji abin da ake ji ko to ni ma lokaci nake jira amma kin san wani abu watakila duk irin wannan abubuwan da kike yi a gabana ne yanzu haka mijin na shigowa ba abin da zaki iya dan wani iyayen nan da kike suna nan ba abin da zaki ha ba sai ka ce ba ni ba hmm. ai da kin ga irin soyayyar da muke bugawa ke da kyar yake barin gidan nan Allah ke dai ba za ki gane ba ne ina ga kullum in ya fita sai na bi shi har kofa da agogo ko da wani abu hmm. ai da ma za ki zama da da yadda za a yi ki samu wuri ki dan buya kan da kin sha kallo da kin ga abun mamaki ni ni na isa in shigo lallabe a'a a ni ba sai na gani fa a zahiri ba ai akwai hanyoyi da yawa ha ba sai ka ce wata tsuntsuwa a'a ina batun tsuntsuwa ki kira ni a waya da zarar ya zo ki kira ni a waya kawai ki aje wayar ni kuma ina daga can zan dinga jin duk abin da yake faruwa kai gaskiya kin kawo shawara hakan za a yi idan ma baki da kuɗi ko ni zan kira ki kawai daga zarar ya zo ki mun flashin kenan an gama wallahi ko da zaki ji labari kai wasu abin ma in gaya miki kullum ki ba zai iya dauka ba wa ya gaya miki kunne na abu ɗaya yake sannan kuma ido na gar manyan gari <laughs> wallahi kuwa lalle kuwa ba na je in daura abinci ki ma sha ruwan ba baki ci komai ba mu je in taya ki mu je ko albasa ki yayin ka ba zan je sa miki hannu ba yace ya ci <laughs> lalle kuwa tashin mu je ki je ki yi kayan ki ne ina nan bari dai in fara shan mangoro To, wa alaikum salam. A'a, kai. An ku ka sha Haji na masu mai kayan wuta. Eh, ah, ban gane mai kayan wuta ba kuma. <laughs> Eh bana. Idan kana mai kayan wutan nan, wani zai dauka ko kaya ne irin na wuta da ake wayarin a gida. eh amma ni da nake sai da itace da gawayi sai dai mai kayan hura wuta dai na fi dai gamsuwa da wannan kai an go kenan to ya lamura alhamdulillah an fito kenan na ga su wani mika ake ana ta abubuwa ni mamakin da ka fi bani kai da kake sai da kayan gawayi kuma sai ka dinga sako fararen kaya wallahi sai ka zo kayan ka su su lalace ai to idan baka yi tsatsar ba idan kana sana'a me ya kamata kai sana'a ake kuma ka san mu mu na mata ne dole a zuwa ganka fes da kai kar a same ku wani dugun a kasa gane ko kai wane ne a gani fesfes da ni duk wanda ta zo ta gani da kwalliya ta ga komai ya tafi normal kasa wasu su suna wancan na daban na dora gas wannan suna ban da ni sai na kama itace da gawayi saboda na san dole yan mata yanzu an juma kana nan ga falla falla suna zuwa hmm, a gani hankali na kwanci kuma kaga bangaren mata fa bana sanya eh shi yasa ma na zaɓi wannan sana'ar daga nan kai ma sai ka dauka ka sai ka shige to ya ake ciki ne eh, game da me labari mana ni wani labari zan baka a bani labari mana ya aka ji gashi ka zo bakin ka hakun ne eh, sai dariya kake da alama al'amura sun daidaita an yi washa washa da Allah ba na sarin girgima wani labari zan baka ni da na yi aure jiya na tare yau da safe na fito zan na da wani labari bayan na gida na labarin gida mana labarin yadda al'amura suka kasance mana saurara do Allah wannan tsarin bai ba wannan ai sirrinmu ne yaya kawai zan ɗauko sirrin gidana kawai sai in zo daga baka labari me yake wakana tsakanin miji da mata a gidansu da har wani yake da hurumi da za zo a gaya masa ya akai in tare jiya kuma ka rika an baka labari wannan wannan ai haramun ne wanda duk yake wannan ma shi ma ya san bai kyauta kansa ba ai mata kastira ka kai da iyalinka ai rigar jikinka ce ai ka kamar ka kwaye kanka ne ka fito ka fito tun wannan ni ban ji daɗin wannan abin ba gaskiya wannan wannan gaskiya baya cikin tsari wannan ba tarbiya ba ce duk ɗan musulmi bai kamata ya wannan abu wannan ba tarbiya addinin musulunci ba ce sabo ma ba a so a bayyana shi haba da Allah na kuma abubuwa na gaskiya ban ji daɗi ba a bar maganar nan sai ka fito to shikenan ai haguri eh, ba za a tafi mata da ita can ba ne ni idan na tambaye ka ba ko na abu na ce ba fa cewa ni a dan gutsira min labarin amarya nan to idan baka dan gutsira min ba wa zai gutsira min to ba komai Allah Allah sauka lafiya mu ma za mu zo wurin Allah ya bada guri idan baka gaya mana ba ma wani zai gaya mana eh ka faɗa kar ka faɗa Ƙawa iya ƙawa ƙawa iya shagali. Ya na ji shiru har yanzu. Daɗi na da ke akwai son jin gwakwabto hakin kira bai dawo ba. Ba haka ba ne, kawai dai kina so ki nuna min kina ɗaya daga cikin ƙawayen da suka fifisa mazajen su akan ƙawayensu. ke me kike ci na baka na shiga ke dai na gaya miki ki bude kunnuwan ki zaki ji labarai wanda baki taba jin su ba <laughs> haka dai kike cewa yi kai lalle to wajen kwakwaf na ji ana kwankwasa kofa da yadda aka yi ina ga yazo dan saki kira yanzu yanzu Oke to kashe maza yanzu zan kira ki tunda ni ina da kuɗi a waya. Lale marhaba. kofar ma abu da take da tsini. Abu da take. Da na bangazo kawai na shigo waje. Da ka ka shigo a guje. <laughs> Barka da zuwa. Yawwa. Sannu. dai za a dai kawo da kan Ai ga na ta nan malam wai ko gajiyar ne haka ne. Na Kaf <laughs> ah, maje. Ai na sha wata. Hmm. Lalle an sha gajiya. An ji da sosai. <laughs> Hannu da ƙoƙari Barka da zuwa. Yawwa. Hmm. Ikon Allah. Yawwa. Masha Allah. Sannu. Sannu. Hmm, barka da isowa. Barka da yaki. kike. Ani dai daga gani wallahi dai tun da yanzu an shigo ɗaki an baro tsakar gida. Ne tun da an ce dama da yawan faɗa ko gara yawan. Yawwa ah, ina kwana. Lafiya lau. Na Kalau wallahi. Masha Allah. Ya gararin gari. Yawwa <laughs> alhamdulillah tun da kina gaishe ni da safe. Mm. Ni kuma an na dani ma kamata in dinga gaishe ki ko? A'a ni dai duka na ɗauka gajiya. gaskiya. Lafiya <laughs> gajiya. Alhamdulillah. Ga kanan dai duk ka gaji wallahi ni sai in ji wani iri. yi mana. Me fangi ma yarwa? <laughs> Baka ma san me fangi ai duk abin da yake sai na fangi ma mu shi na kawo gidan nan. Kin kawo mana ke. To na gane wannan yaran nake. Yawwa. To ni kuma mm. na fi ki san ki zauna ki kwanta ki huta. Dan haka ni da ma ina wina ne. Ya kamata in fita in yo lalube in yo fangi ma ko? Ne ne mu kawo. A takaice dai yanzu duk muna tausaya wa juna. Mm, gaskiya ne ina jin tausayin ki fiye ma sosai sosai ina bala jin tausayin <laughs> sai ka sa na sake jin Masha Allah ai haka ake so wannan shine kauna shine bege shine muradi ko ba haka ba duka duk gaba ɗayan su gaba ɗaya gaba ki da <laughs> to yanzu ya me labari a bani labari labarai kan an gaya maka suna nan kaca-kaca na fi son sai ka ci abinci ka huta sai a ci gaba. To ban bi kawai. Na farko sai dai in gaya maka jiya Maryam ta zo ta kawo min ziyara. Maryam Maryam. Maryam kawata. Maryam ɗauki? Eh, Maryam sai yanzu ta zo? Haba, Maryam ita ana santa tana zulle mutane. Ya kamata a ce Maryam ko yaushe tana cikin gidan nan, ko ba haka ba? To wa ya san mata ka san ta, ganin ta wuya yake ni duk da nake gida ma yaushe nake ganin Maryam. <laughs> Gaskiya ne. To yanzu dai ya kamata ki faɗa idan ma laifi aka yi mata mu ya kamata mu bi ta mu je mu bi kwanta. Ko ba haka ba? Ai babu maganar laifi wai ka je ta wai tsokana na take wai so take ma dan huta kar ta zo mana irin da kusa. Kai da Allah ya lita. Ah, ina ganin abin da ya kamata yanzu ba dan dai in nemi ki kwaɗayin ki samu lada ba mm. da ban zo ki sha wahala ba to amma idan ni na je na wahala kuma ne ki bakin ciki yanzu dan ruwan nan zaki ce ki dan kamun da ɗan tsoro da nan da ke ɗan ajiyewa da ɗan abin da duk da kika san kin ajiye dai da zan ɗan fara ba makoshi na ya ɗan fara shiga <laughs> kafin <laughs> abinci ya zo a iya zabura a da komai shi fara tattauna na san ba ke san mm. tashi amma daure ki je ki kawo ni dai ka san in kana kusa da ni ne ban san in dinga matsawa wallahi ba komai kawai dai in kika je kika daddako min daga nan sai ki dan haɗo min dan su rodan nan daga nan kuma abin da kika dan gani dai na kurkusa kafin ki gama abincin ki dauko ki kamo an gama <laughs> kai ajiya fangima ah. Maryam ɗin nan fa da kika faɗo ta fa kamar kin wannan yarinyar da a ce ita na fara ganowa tun farko wataƙila fa ba lallai kike samu shigowa ba na so yarinyar nan amma gaba ɗaya ni ban ma san ma suna ma da alaƙa da ita da na san kuna da alaƙa tuntuni na zagaya ai da tuni abubuwa sun daidaito amma fa ina ganin Maryam ɗin nan ya kamata fa ta san ina son ta kaina tunda da ya ba haramun bane yi dan na aure kawarta me dan na aure ta ita ma Okay. to ai ni wannan abun ma in iya cewa ni aka yi wa dama can mutumin nan yana so na amma ban taɓa ganin alama ba to aiko ya zama dole ma in neme shi mu saboda ni ma gaskiya ina son sa to wallahi alƙawarin da na yi miki sai dai ki yi haƙuri ba yanda za a nuna miki wannan recording din bari ma in yi deleting ɗinsa ban ma yi ba kwata-kwata na manta ina ɗaukin ji. amma abin nan da mamaki Kai, Maryam lafiya? To ko sace mata wayan aka yi ne na kira na kira ba a daga na yi text shiru. Ko gidansa zan je ne. Sha'anin ne ya dame ni ita da muka yi magana da ita kuma in ji ta shiru. kyau ba haka kawai ki da kira to ni me zaki ce min abu dai da na gani shi ya ce yana suna da gaske to me zai hana in aure shi kuma dai kowa a gidansa daban ke kika sani wallahi auren shi ba abin da ya dame ni Ya Wai mai har ka fito? Hmm. Yana na kake na tafa ma'u. Wallahi gida nake ta kira wayan shiru baya shiga yaran ma ko ina suka aje wayan su ne ni ban sani ba. Wai sako nake so dama a taho min da shi. Ni dai na shirya fita zan yi. Har lallaba. Ba a rike ma jakan. A, ah, shi shi shi. Na yi. A ah, ya haka. Ba komai ba komai ba. To mu zan dan taka maka ko. <laughs> To Maryam koyar da wayanta ta yi ne, amma dai yanzu dai bari in kira shi in san yadda zan yi. Hello? Me yake faruwa? Wallahi ba na jin daɗi. Me ke damin ki? Wallahi ba na lafiya dai ga nan dai. Ki dan bani da lokuta kaɗan in samu sai na zo na kai ki asibiti idan dai ba wai galabaita ki kai ba. Ba sai ka zo ba. Da za ka bar na kawai yanzu in je akwai wani maganin da idan na an so na jiƙa na sha shi kenan. Ba da mu haka? Mm. Saboda dama tun can yana mu. Daga na samu wannan sassaken na jiƙa na sha shi kenan. To shi kenan. Ki je. Na ba ki dama kije in yi su albashi idan kin gama. Ko gida ne sai ki man waya sai in biyo ta gidan kawai sai in zo in tafi da ki. Mm-hmm, ba damuwa kafa ka damu na ka tada hankalinka sosai. Na gode. Barka da zuwa. Barka ji. Na yi jiya. Alhamdulillah. Masha Allah. Kin san tambayar da nake son miki? Sai ka faɗa. daga wani lokaci kika fara suna hmm, abu ne da ya riga ya daɗe tun ba yanzu ba tun kafin ka yi aure to kuma ba yi da damar na faɗa maka a lokacin kuma ban tashi ganin ka ba sai a lokacin biki a lokacin kuma dama ta ta riga ta kure bayan da za yi sanar da kai amma tun da yanzu na riga na fuskanci kana suna ai zance ya ƙare saura kuma jin ya za a yi shikenan yanzu ga dama ta samu to shikenan yanzu sai a yi duk abin da za a yi <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'una maryam amma kun ci amana ta mun ci amana ki ko ko kun ci amana ta kamar yaya ya kamata ba ku labari lokacin da ya shiga gida kawa iya kawa kawa iya shagali ya na ji shiru har yanzu daɗi na da ke akwai son jin gwakwabto har kira bai dawo ba ba haka bane kawai dai kina so ki nuna min kina ɗaya daga cikin kawayen da suka fifisa mazajen su akan kawayen sai me kike ce na baka na ta dai na gaya miki ki buɗe kunnuwan ki zaki ji labarai wanda ba ki taɓa jin su haka dai kike cewa <laughs> <laughs> Lalle ma kuwa. Yi kai na kusa gama abinci. To ya za a yi? ya dai kin kosa ki ji za ki ji ki zai kwanta yau ba ki yin bacci ba tare da kin ji wannan labarin. Labarin ma da kunnen ki bai iya ɗauka. <laughs> Kai, kai, kai, kai. Hmm? lalle. To, uwar jin ƙwaƙwaf. Na ji ana ƙwanƙwasa ƙofa duk yadda aka yi ina ga ya zo. sa sake kira yanzu yanzu. Ok, to kashe maza yanzu zan kira ki tunda ni ina da kuɗi a waya. Abu da Daga nan kuma abin da kika dan ganje na kurkusa kafin ki gama abinci ki dauko ki kama an gama <laughs> ajiya ban gima wannan yarinya ina son ki amma dai muryan din nan fa da kika faɗo ta fa kamar kin faɗa min da tsini wannan yarinyar da a ce ita na fara ganowa tun farko wataƙila fa ba lallai kike samu shigowa ba na so yarinyar nan amma gaba ɗaya ni ban san ma suna ma da alaƙa da ita na san kuna da alaƙa tuntuni na zagaya ai da tana abubuwa sun bi daidaito amma ina ganin Maryam din nan ya kamata ba ta san ina san ta kaina tunda da ba haramun bane na aure kawta ni dan na aure ta ita ma ya kamata har kullum mata su dinga sanin cewa su dinga rike sirrinsu to amma yanzu ni ya za a yi da ni kenan au ke ta kanki ma kike kenan ko ka san dai ba zai yi rasa kawata sannan kuma rasa ka ba to bari in gaya miki 2-0 ba ni ba ba shi ba in Allah ya yarda kuma daga yau zan ci gaba da rike sirri na don ban san haka zaki min ba ya danganta ku dai kuka ja kanku in mutum ya rike sirrinsa zai samu wannan matsala gashi nan wannan yake tabbatar muku da cewar ya kamata kowa ya adana sirrinsa idan har ka saki ka ga kuma wane ne komai zai iya faruwa da kai a gidan aure tsakanin miji tsakanin mata kowa sirrin dan uwansa ne bai dace wata ta riga daukan sirrin mai gidanta tana faɗa ba ko ko a'a wani riga daukan sirrin matarsa yana gaya wa duniya wannan madalakan kuskure ne kuma haramun ne wanda duk wannan shi ma ya san bai neman zaman lafiya ba wannan baya daga cikin tarbiyya irin ta addinin musulunci to ya kamata tsakanin ango da amarya kowa ya gane cewa sutura ce wannan al'adar tana yawan damun mu sai ka ga shegari Allah Allah ake yi a zo idan amarya ta tare kawayenta su zo su ga ragowar kaza sannan a ba bayanan yaya al'amura suka kasance wannan ai wannan sai dai a dabbobi bai kamata mutane su dinga irin wannan ɗabi'ar ba to wannan dalilin yasa muka kawo muku wannan shiri a yau kuma muna fatan insha Allah wannan zai zama izina ga saura mu kokari mu gyara halayen mu in Allah dan an bi a cikin shiri na gaba kuma za ku sake ganin abin da za mu sake zama muku da shi daga wannan kamfani na mana ARA Movies Nigeria Limited tare da ni Ali Rabiu Ali wato Dadi.